Daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.

muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. ma sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta idan ne kuka mu a cikin shirin sa na yammaci zango na uku mana karshe a wannan ranar ta Lahadi. To a jerin shirin da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya daga nan kuma sai sharhin bayan labarai. Baya ga haka muna dauki da shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Baya ga hakan kuma sai shirin na duniyar mu a yau daga nan kuma akwai shirin na na muryoyin ku masu saurare. Tora nan da Allah su jira abubuwan da za mu kamu ku a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. Nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne kuma da za a ji labaran duniya da dumudamin su da fatan kuma masu sauraro za a kasance a tare da mu. To tare da sallama masu sauraro jirin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Iran ta bayyana cewa tattaunawa ta hudu ta wakana tsakaninta da Amurka tana da wahala amma kuma ta yi amfani. shugaba vladimir putin na rasha ya ba da shawarar tattaunawa kai tsaye da kasar ukraine a istanbul sabon fafaroma leon ya ce yana matukar bakin ciki game da abin da yake faruwa a zirin gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadis Iran ta bayyana cewa tattaunawa ta hudu ta wakana tsakaninta da Amurka tana da wahala amma kuma ta yi amfani. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai ya ce zagaye na hudun tattaunawar da ta wakana da Amurka a yau Lahadi abu ne mai wahala amma kuma ta yi amfani. Mr. Bagai ya bayyana hakan ne a wani sako da ya wallafa a shafin na X a karshen zagaye na hudun shawarwarin Tehran da kuma Washington a babban birnin Muscat na kasar Oman. ya karar cewa oman ne za ta sanar da lokaci da wurin da za a gudanar da shawarwari na gaba a nata bangare ita ma amurka ta bakin wani babban jami'inta da ya bukaci a sake sunansa ya bayyana cewa sakamakon zagaye na hudu da aka yi da iran kan shirin nukiliyar kasar ya karfafa gwiwar amurka tattaunawar da aka yi a birnin muscat ƙarshen jagorancin wakilin amurka a gabas ta tsakiya steve duff da ministan harkokin wajen iran abbas arrakci ta ɗauki fiye da sa'o'i uku in shi jami'in sakamakon tattaunawar da muka yi a yau ya ba mu ƙwarin gwiwa muna kuma fatan haɗuwarmu ta gaba nan gaba kaɗan in ji shi shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ba da shawarar yin tattaunawa kai tsaye ba tare da sharaɗi ba tsakanin ƙasarsa da kuma ukraine a ranar 15 ga watan nan na mayu a birnin istanbul a martanin da ya mayar shugaban na ukraine ya ce a shirye yake don tattaunawa kai tsaye amma ya zama dole a tsagaita buɗe wuta a gabanin haka yana mai nuni da shawarar da kawayensa na yammacin duniya ko kuma kawayen kasarsa na yammacin duniya suka bayar na tsagaita buɗe wuta na kwanaki talatin ba tare da sharaɗi ba daga ranar litinin ba tare da yin sokaci a kai tsaye ba kan shawarar da kasashen ba shugaban na rasha ya ciki turawan da ya ce sun yi wa rasha rashin ladabi da kakausar lafazi ya kuma ce ya kamata kafa sulhu ya zama wani bangare na tattaunawa kai tsaye kan rikicin da aka shafe sama da shekaru uku ana yi a wata tattaunawa ta wayar tarho da shugaban kasar rasha vladimir wato shugaban kasar rasha recep tayyip argon ya yi maraba da shawarar vladimir putin na tattaunawa tsakanin moscow da kuma kiev a istanbul ji fadar shugaban kasar turkiyya a yin tattaunawar shugaba erdogan ya shaida wa shugaba putin na rasha cewa a shirye turkiya take ta karbi bakoncin tattaunawar da za ta kai ga cimma matsaya mai daurewa sabon shugaban ɗarikar 'yan katolika na duniya paparoma leo na sha hudu ya ce yana matukar bakin ciki da abin da ke faruwa a zirin gaza inda ya bukaci a tsagaita buɗe wuta nan da nan ba a ba da agaji na jin kai ga fararen hula da suka gaji kuma a sako duk waɗanda aka yi garkuwa da su bafaroma ya kuma kira ga manyan kasashen duniya da su dakatar da yaƙi ya kuma yi kira da a samar da zaman lafiya da adalci mai ɗorewa a ukraine a wani jawabi da ya gabatar yau lahadi a sallar ta farko bayan zama bafaroma shugaban 'yan katolikan na duniya ya kuma yi maraba da jin tsagaita buɗe wuta da aka cimma tsakanin indiya da kuma pakistan amma ya yi kira da a samar da maslaha mai ɗorewa tsakanin ƙasashen biyu To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Tsohon jami'in harkokin wajen kungiyar tarar Turai Joseph Borrell ya yi kakkausar suka ga kungiyar kan rashin ɗaukar mataki game da kisan kiyashin da gwamnatin Isra'ila ke yi a zirin Gaza. Yana mai cewa rabin bumabuman da aka jefa a zirin Gaza su ne suke kawo su. da yake jawabi bayan karbar lambar yabo ta carlos na biyar ta turai da ke spain joseph borrell ya ce nahiyar turai na shida kawar da wata kabila tun bayan karshen yakin duniya na biyu domin gina wurin yawon bude ido bayan korar palestinawa ya bayyana halin da ake ciki a gaza a matsayin kisan kiyashi ya kuma ce kungiyar eu duk da cewa tana da hanyoyin nuna adawa da kuma kawo ƙarshen ayyukan isra'ila amma ba ta sauke nauyin da ke kanta ba kan wannan batu borel ya ce kungiyar tarayyar turai ba ta yi abin da wato ba yi abin da za ta iya ba mista borel ya soki isra'ila da keta dokokin yaƙi da kuma amfani da yunwa ga farar hula na gaza inda ya karar cewa mabamman da aka jefa a gaza sun ninka na bam ɗin da aka jefa hiroshima sau uku kuma tsawon watanni babu wani abu da ya shiga gaza babu ruwa babu abinci ba wutar lantarki ba man fetur ba kiwon lafiya borel ya ce dukkaninmu mun san abin da ke faruwa a can ɗin kuma mun samu labarin manufofin da ministocin netanyahu suka bayyana a ranar 18 ga watan maris ne sojin isra'ila suka sake kai hare-hare a gazirin gaza inda suka kashe dubban falastinawa tare da wata wasu da dama bayan karyar shirin tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni biyu da ƙungiyar hamas da kuma yarjejeniyar musayar fursunonin isra'ila da kuma na falasinawa. wani labarin dai ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce akalla falastinawa dubu hamsin da biyu da ɗari takwas da goma aka kashe akasari mata da yara yayin da wasu dubu da sha tara da ɗari hudu da saba'in da uku suka shikata tun bayan barkewar mummunan yakin da isra'ila ta yi a yankin palestino bayan harin bazata na ƙungiyar hamas a ranar bakwai ga watan oktoban shekarar dubu biyu da iran ta bayyana aniyar ta ta karfafa haɗin gwiwar ta da 'yan sanda wato haɗin gwiwar iran ta bayyana aniyarta ta karfafa haɗin gwiwar 'yan sanda da nijar wannan bayanin ya fito ne a wani bangare na ziyarar da birgidiya janar ahmed reza radan babban kwamandan rundunar tsaron jamhuriyar musulunci ta iran ya kai ziyara a kasar nijar a ran gadin sa afirka a ziyarar tasa ya gana da firayim ministan nijar ali muhammad lamizan da ministan harkokin wajen kasar bakar ya usangare da ministan harkokin cikin gida janar muhammad tumba da shugaban 'yan sandan nijar janar omar ciyani yayin ganawar mustazen ya jaddada karfa haɗin gwiwa ta 'yan sanda a tsakanin ƙasashen biyu inda ya ce a shirye muke mu yi amfani da gogewar da 'yan sandan jamhuriyar musulun ta iran suke da ita a dukkan fannoni a nasa bangare janar radan ya bayyana anniyar iran ta miƙa wato kwarewar aikin 'yan sanda zuwa nijar tare da bayyana fatan kasashen biyu za su iya fara da haɗin gwiwar su a dukkan fannoni da suka hada da yaƙi da ta'addanci da safarar muggan ƙwayoyi da manyan laifuka a ganawarsa da mustapha sangare babban jami'in na iran ya jaddada sauƙaƙa haɗin gwiwa wajen musayar bayanai tsakanin ƙasashen biyu da kuma mika waɗanda ake zargi ta hanyar interpol tun da farko dama ɓangarorin sun sanya hannu kan jirgin haɗin gwiwa ta fahimtar juna wacce janar dan na iran da kuma janar muhammad tumba ministan cikin na nijar suka rata bawa hannu bangarorin biyu sun da karfafa haɗin gwiwar 'yan sanda da musayar bayanai da yaƙi da ta'addanci to zama a ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran tuma da lama sauraron mu bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye shirye na da kullum kamar da na ambata muna dauke da sharhin bayan labarai bayan hakan sai shirin nan na ko kun san daga nan kuma akwai shirin nan na duniyar mu a yau da ke haska fitar saka wani batu da dau hankali musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya bayan su kuma akwai shirin nan na wato muryoyin ku masu saurare da haka na cewa da ku a sha sauraro lafiya. To sharhin namu a yau zai yi magana ne game da ziyarar da ministan harkokin wajen kasar Iran ya kai a kasar Saudiya. a ci gaba da ziyarar aiki da ya kai a birnin jadda ministan harkokin wajen kasar iran abbas arrakci ya gana da kuransa na saudiya yarima faisal bin Farhang a saud inda suka tattauna mahimman batutuwan da suka shafi alakar kasashen biyu da kuma ci gaban yankin da ma na kasa da kasa ziyarar da ministan harkokin wajen iran ya kai kasar saudiya wani bangare ne na manufofin tehran na karfafa alaka da makwabtanta a yayin ganawarsa da mr bin Farhang ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa wajibi ne al'ummar musulmi su zazirce wajen fuskantar barazana da kalubale domin kawo ƙarshen yakin da isra'ila ke yi a zirin gaza mista arakci ya yi wa yarima faisal bin hang karin bayani kan sabbin abubuwan da suka faru a tattaunawar da ake a tsakanin iran da kuma amurka kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya idan dai ba a manta ba a wata hira da aka yi da shi a ranar juma'a da ta gabata babban jami'in diplomasiyar na iran ya bayyana cewa a ranar lahadi 11 ga watan mayu za a gudanar da zagaye na hudu na tattaunawa tsakanin iran da kuma amurka a kasar oman tun lokacin da aka fara tattaunawar a watan afrilu iran ta ci gaba da tuntubar kasashen yankin don sanar da su yadda ake ciki a shiga tsakani na masarautar oman iran da amurka sun gudanar da shawarwari har sau uku a muscat babban birnin kasar oman da ran babban birnin kasar italiya a ranakun 12 19 da kuma 26 na watan afirulun da ya gabata da nufin cimma matsaya kan shirin nukiliyar iran cikin lumana da kuma dage takunkumin da aka kabawa a tehran ya zuwa yanzu dai bangarorin biyu sun ce sun gamsu da ci gaban da aka samu a tattaunawar inda suka bayyana su a matsayin mai kyau da kuma kyakkyawan fata sannan kuma ana samun ci gaba a ranar uku ga watan mayu ne aka shirya gudanar da zagaye na hudu na shawarwarin a birnin muscat na kasar oman amma aka ɗage saboda dalilai na fasaha a cewar ministan harkokin wajen iran ministan harkokin wajen kasar ta iran abbas arrakti ya ce za a gudanar da zagaye na hudu na tattaunawar tsakanin iran da kuma amurka a wannan lahadin 11 ga watan mayu da ke bayyana hakan a wata hira da aka yi da shi a ranar juma'a arrakti ya ce masarautar oman a matsayinta na mai shiga tsakani za ta tantance lokaci da wurin da za a yi tattaunawar ya karar cewa masarautar oman ta ji ra'ayinta kan batun sake tattaunawa da amurka a ranar lahadi ya zuwa yanzu dai bangarorin biyu sun bayyana gamsuwarsu da yadda tattaunawar ta gudana inda suka bayyana ta a matsayin mai kyau da kuma ci gaba arakci ya sake nana ta aniyar iran na ci gaba da yin shawarwari duk kuwa da kalamai masu cin karo da shuna daga jami'an amurka babban jami'in diplomasiyar na iran ya ce matsayin kasarsa a shawarwarin sun ginu ne bisa ka'idodi don haka ba za su iya canzawa ba kafin hakan dama ministan harkokin wajen iran abbas arakti ya ce duk wani ci gaba da za a samu a tattaunawar da amurka ya dogara ne da mahimmancin da washington ta ba tattaunawar a wata tattaunawa ta wayar tarho da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres arakti ya ce barazana da kuma takunkumin da amurka ke kakabawa iran ya kara haifar da shakku game da aniyar washington na neman hanyar diplomasiya don ci gaba akan wannan tafarki dole ne ɗaya bangaren ya nuna kyakkyawar niyya cewa da gaske yake in shi shi kafin ya ce iran a matsayinta na memba a yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta npt dole ne ta ci moriyar makamashin nukiliya don dalilai na zaman lafiya ministan na iran ya kara da cewa domin cimma daidaito da kuma dawwammamiyar yarjejeniya tilas ne dukkan bangarorin su kaurace wa duk wasu bukatu da suka saba yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya abbas arakci ya kuma yi tsokaci kan gazawar amurka wajen cika alkawarin da ta dauka karshen yarjejeniyar nukiliyar biyar yana mai jaddada cewa dole ne sauran bangarorin su ba da tabbacin an dage wa iran takunkumin da aka kaba mata a nasa bangaren babban sakadar majalisar ɗinkin duniya ya jaddada mahimmancin ci gaba tattaunawa har sai an samu sakamako mr guterres ya kuma yaba da sabbin hanyoyin da ministan harkokin waje iran ya bi wajen bayyana abubuwan da ke faruwa a tattaunawar ta tsakanin iran da kuma amurka a wani lokaci kuma nan gaba ne ake sa ministan harkokin wajen kasar da iran zai kai ziyara kasar qatar can din ma kasashen biyu za su tattauna kan batutuwan da suka shafi alakar rake a tsakanin kasashen biyu da ma na yankin da ma kasa da kasa ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi goma sha ɗaya ga watan mayun shekara ta dubu biyu da da biyar, wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Zulƙada na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in shida hijira kamariya masu saurari kun kusan cewa shekaru ɗari da hamsin da da takwas suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan mayun shekara ta alif ɗari takwas da da sittin bakwai, aka kafa ƙasar luxembourg a nahiyar turai kafin wani lokaci dai a tsakanin ƙarni na goma zuwa goma sha biyar miladiyya. kasar ta kasance karkashin ikon daular roma ta yamma sai kuma a ƙarshen karni goma sha biyar ta fada karkashin ikon kasar holland bayan kuma ta zama bangare na kasar jamus banda majalisar vienna ta amince da haka kafin shekara ta 1867 yankin luxembourg ya zama yanki mafi arziki a kasar jamus da haka ne a ranar 11 ga watan mayu shekara ta 1867 wakilan kasashen ingila faransa da kuma prussia a taron birnin london suka bukaci a baiwa luxembourg 'yancin kai wanda kuma ya tabbata a rana irin ta yau ƙasar luxembourg tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 25,000 sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen jamus faransa da kuma belgium masu saurare ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan mayan shekara ta 1935 aka fara aiki da transmitter ta talabijin a karan farko a duniya a birnin berlin na kasar jamus wani injiniya ɗan ƙasar mai suna paul nekpo shine wanda ya kirkiro wannan na'ura sannan kuma kafin haka shine ya kirkiro talabijin ɗinsa nekpo ya yi amfani da fasahar mai da hoto zuwa layuka masu motsi sannan kuma daga baya ya sake mai da layukan ta hanyar aikewa da hoton talabijin zuwa wurare masu nisa. daga bisani bayan samun bunƙasa da ci gaban ilimin kimiyya da fasaha an faɗaɗa wannan fasaha wadda ta zama talabijin da ake amfani da ita a halin yanzu masu saurare ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan mayun shekara ta 1940 sojin kawance na kasashen ingila da faransa suka shiga cikin kasar belgium domin ba ta kariya daga barazanar sojojin nazi da kasar jamus kafin wanda lokacin da gwamnatin nazi a ƙarshen jagorancin adolf hitler ta fara yin barazana ta mamaye ƙasar belgium tare da kwace iko da ita baki ɗaya lamarin da ya sanya sojojin ƙawance na ƙasashen faransa da ingila suka shiga cikin ƙasar ta belgium domin taimaka mata wajen ɓarkushe yunkurin da sojojin nazi suke yi na mamaye wannan ƙasa da ƙarshe dai bayan da sojojin adolf hitler suka wargaza sojin belgium da na ingilar faransa sun mamaye kasar belgium baki ɗayanta inda kuma kasar ta zama tamkar wata jiha daga cikin jihohin kasar jamus karkashin jagorancin jam'iyyar nazi ta adolf hitler masu saurare ko kun san cewa shekaru 98 da sa gabata a ranar irin ta yau goma sha ga watan mayan shekara ta 1927 aka fa cibiyar nazarin hoto mai motsi na kimiyya cibiyar motion arts and sciences cibiya ce mai zaman kanta wacce take karfafa ci gaba a bangaren fasaha da kuma kimiyya da sana'o'i ta hanyar musayar ra'ayoyi da kuma bayar da kyaututtuka domin waɗanda suka samu babban nasara a bangarori daban-daban a ƙara karfafa gwiwar su a waɗannan bangarori cibiyar wadda aka fi sani da oscar ko shekara tana zaɓar mutane waɗanda suka nuna ƙwazo a bangarori na fasaha a fagen shirya fina-finai na duniya domin ba su kyauta tsarin zaɓe a cibiyar dai shine yadda kowane ɗaya daga cikin mambobi sama da dubu hudu na cibiyar suka samu damar zaɓar mutane biyar waɗanda aka zaɓa domin mafi kyawun ayyukan da suka gudanar ta ɓangaren hotuna da kuma fina-finai 'yan wasan kwaikwayo waɗanda ake zaɓa a cikin wannan kyauta sun haɗa da daraktoci waɗanda za su zaɓi manyan daraktocin da suka nuna ƙwazo bangaren ɗaukar hotuna ne ko shirya fina-finai da kuma rubuce-rubuce waɗanda suke da alaƙa da wasan kwaikwayo kuma rubuce-rubuce na fina-finai masu dogon zango ko gajeren zango sashen talabijin na oscar ya fara aiki tun a shekara ta da hamsin 1953 sannan kuma ya gabatar da waɗanda suka yi nasara a wannan fanni alamar oscar wani mutum-mutumi ne wanda aka tsara shi da yake da takobi kuma yana tsaye a kan rail na fim ko da ke wannan mutum mutumi ba shi da wata daraja ko kima sosai ta zahiri amma yana baiwa waɗanda suka yi nasara daraja da kuma ɗaukaka a duniya a fagagen ayyukansu a yau ana ɗaukar kyautar oscar a matsayin ɗaya daga cikin manyan lambobin yabo na fina-finai a duniya ko da yake a cikin shekaru goma sha biyu da suka gabata an yi ta cece kuce game da yadda ake gudanar da zaɓe a cikin cibiyar ta oscar masu rarrabe kuma san cewa shekaru 680 da sa gabata a ranar irin ta yau goma sha uku ga watan zulkadin shekara ta 766 bayan hijira kutubuddin muhammad bin muhammad radi ya rasu an haife shi a garin baramin wani yanki na yankin rai a cikin kasar iran wanda kuma a can ya tashi ya rayu ya girma sannan kuma ya yi ayyuka daban-daban waɗanda aka bayyana su a matsayin ɗaya daga cikin littafai da ake amfani da su a fagogi na ilimi waɗanda aka san shi ya yi fice a kansu Kwatabuddin razi ya yi hidima ga sultan abu sa'id da wazirinsa hoja giyad sannan kuma ya kasance ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke bayar da fatoyi da kuma isar da sakonni ga mutane baga kuma Kwatabuddin muhammad bin muhammad shi shine malamin shahid na ɗaya sannan kuma ya yi wasu rubuce-rubuce a bangaren ilimin adabi da kuma bangaren usul yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka taha gagarumin rawa wajen fitar da ilimomi masu zurfi na ilmul kalam. mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To shirin namu na yau zai tsokaci ne a kan faɗan da ya ɓarke tsakanin ƙasashen Pakistan da India da kuma yadda ƙasashe daban-daban suke ƙoƙari na diflomasiya. domin ganin cewa an yayyafa wa wannan wutar ta tashi ruwa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. da safiyar asabar ɗinnan da ta wuce firaministan ƙasar pakistan shahbaz sharif ya kirayi majalisar ƙasa ta koli wacce take kula da makaman nukiliya da kuma makamai masu linzami sannan kuma da muhimman manufofi na ƙasa domin su yi taro wannan matakin da wannan kiran da firaministan na ƙasar pakistan ne wannan majalisa ana masa kallo mai hatsari domin ya faru ne a daidai lokacin da ƙasar ta pakistan da kuma ta indiya suke faɗa da juna ita dai majalisar koli ta ƙasar pakistan wacce take kula da makaman nukiliya da masu linzami sannan kuma da muhimman manufofin wannan ƙasar ta kunshi kwamandojin soja manya sannan kuma da wasu fitattun fararen huda aikinsu kuwa shine tattauna batutuwa da suka shafi wato siyasar wannan ƙasa ta koli da kuma ɗaukar matakan da suka dace a cikin yanayin da ake ciki an kafa wannan majalisar ne dai tun shekara ta dubu biyu domin ta yi wannan aiki tashar talbijin ɗin samanius ta ba da labarin da yake cewa mahalata wannan taron za su yi bitar halin da ake ciki ne na yaƙi yanzu a tsakanin pakistan da kuma india da kuma tattauna matakan da za a ɗauka a fagen diflomasiya da kuma hanyoyi na tsaro da kare kai to ita dai ƙasar india abin take cewa bisa siyasarta ta nukiliya shine ba ta taɓa zama wacce za ta fara amfani da makaman nukiliya ba don haka ba za ta zama ta farko wajen kai wa pakistan hari da makaman nukiliya ba to sai dai ita pakistan siyasar ta daƙi da ta tsaro ta ginu ne akan cewa za ta iya fara amfani da makamin nukiliya da zarar ta sakankance cewa wanzuwarta a matsayin ƙasa yana fuskantar rushewa to wannan shine halin da ake ciki dangane da wato yakin da ya barke da kuma matakin da ita pakistan ta ɗauka a wannan lokacin da akwai ƙasashe da dama da suka tsoma baki domin ganin cewa an yayyafawa wannan wuta da ta tashi ruwa ko ta mutu jamhuriyar musulunci ta iran tana cikin waɗannan ƙasashen da take ɗaukar cewa dukkanin ƙasashen biyu wato pakistan da india ƙawayenta ne kuma makwabta bugu da ƙari yin kira domin yin wannan taro na wannan majalisa ta ƙori ya biyo bayan wasu hare-hare ne da indiya ta kawo pakistan a daren da ya gabata har haren kuwa sun shafi kan wasu sansanoni na soja na kasar ta pakistan pakistan ta mayar da martani akan waɗannan harharen, haren kuma harhare hare ne masu tsanani akan cibiyoyi da sansanoni na sojan indiya sunan da pakistan ta baiwa harin da take kai wa indiya shine bunyanul mansus a wannan asabar ɗin dai pakistan ta sanar da cewa indiya ta harba mata makamai masu linzami guda uku amma kuma duk ta kakkaɓo su sai dai kuma hare-haren na ƙasar ta indiya ba su tsaya ba sun ci gaba. kakakin rundunar sojan pakistan laftanar kanar ahmad sharif ya bayyana cewa hare-haren da indiya take kaiwa pakistan sun wuce gona da iri kuma tsokana ce mai mataki ta farko sojojin na pakistan sun kuma yi amfani da makami mai linzami samfurin fatih mai cin matsakaicin zango suka harba shi kan sansanin soja har guda biyu na farko shine sansanin sojan sama na basankot da kuma sansanin sojan sama na udahambi jim kaɗan bayan wannan sanarwar ne dai da ta fito daga rundunar sojan pakistan sai aka ji fashewar wasu abubuwa masu ƙarfin gaske a yankuna mabambanta na yankin kashmir wanda yake a ƙarƙashin india daga cikin yankunan da harin ya shafa da akwai birnin srinagar da jammu da kuma birnin auda hambo shi ko tsohon jami'in 'yan sanda a wannan yankin na jamo shish paul faid cewa ya yi a tsawon daren da ya gabaci asabar an ji karar fashewar abubuwa masu yawa an kuma yi amfani da jirage marasa matuki wajen kai waɗannan haran ya kuma ƙara da cewa lamari ne da ya yi kama da yaƙi hanan kuma ya ce an kuma ji karar fashewar abubuwa masu ƙarfi a cikin sansanin soja da aka kaiwa har-hara birnin senegal dai shine birnin india na lokacin zafi a yankin kashmir ya kasance cikin wato shiru babu kwaramniya saboda yanayin da aka shiga sai dai kuma mazauna kusa da sansanonin soja kuma filin sauka jiragen sama sun kasance cikin razana da fargaba daga ƙarar jiragen sama da suke kai da komowa a sama sojojin india sun sanar da cewa juma'ar da ta wuce sun ga jirage marasa matuki har guda 26 na pakistan suna kai da komo a kan iyaka da ƙasar daga cikin yankunan da suka ga irin waɗannan jiragen da akwai yankin srinagar mujar sojan indiyan ta ce sun kuma yi arangama ta sama da waɗannan jiragen marasa matuƙi. To a halin yanzu dai duniya ta zage ganin cewa an ɗauki matakan da suka dace ta fuskar diflomasiya domin kashe wannan wuta da za ta iya zama mai hatsari fiye da yadda yake yanzu. Yanzu yanzu ƙasashe da dama suna ƙoƙarin cewa su shiga tsakani na India da Pakistan domin dushe wutar yaƙi. Daga cikinsu da akwai jamhuriyar musulunci ta Iran. ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci iran har ziyara ya kai zuwa kasar ta india da kuma kasancewa cikin tuntuɓar juna da pakistan saboda ganin cewa sun kai zukata nesa waɗannan ƙasashe ne abokan iran kuma makwabta ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ɗin wanda ya zarci new ya buɗe yunkurin kawo ƙarshen wannan rikicin. to wasu kasashen da su ma suke ta kokarin ganin cewa an kashe wutar yakin sun hada da kasar china wacce ta yi kira da abai wa zaman lafiya dama tana yin kira kuma ga ɓangarorin biyu da su kwantar da dukatansu ƙungiyar nan ta g7 ita ma ta fitar da sanarwa da a ciki ta yi kira ga ƙasashen biyu da su dakatar da buɗewa juna wuta cikin gaggawa amurka wacce india ta ce tana goyon bayanta a zahiri ta ce tana son ganin an kawo ƙarshen wannan fada ita ma saudiya ta aike da ministanta na harkokin waje wato bini farhan zuwa kasashen india da pakistan domin ya kwantar da hankulan kasashen biyu su daina yaƙi da juna shakka babu da akwai hatsari a cikin abin da yake faruwa na wasan wuta mai tsanani a tsakanin waɗannan ƙasashen biyu bisa la'akari da cewa kowace ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen ta mallaki makaman nukiliya to da akwai buƙatar wato ƙasashen duniya su zage domin ganin cewa sun jawo ƙasashen biyu sun zauna kan teburin tattaunawa domin lalubo hanyar da za su magance saɓaninsu tun daga tushe ba a kwantar da wuta na wani lokaci a wani lokaci can gaba kuma a sake samun wani tashin hankalin ba to da fatan hakan za ta faru a nan za mu dasa aya kafin mu karkare mai ban kwana da kuma muna gayyata ku za shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka akadis ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin shiri ne dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ra'ayinku kan batutuwa da dama da suka shafi lamuran yau da kullum To kamar kowane ƙarshen mako lokacin da muke warewa don ba ku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka yayi mana kallabin shirin. sunana nasiru malam sule malam falal wanda ake kira da nasiranas wasu suna ambata ta da limamin mata mai shiri a radio sabuwar fm dan jarida kenan mai watsa shirye ta a bisa kan dogon zangon fm a nan jamhuriyar nijar da ke niyame fatan alheri zuwa ga dukkanin ma'aikatan kafafen watsa labarai ga baki ɗaya radio jamhuriyar musulunci ta iran fatan alheri zuwa gare ta wannan mai gabatar da shiri kai ma ga sakon gaisuwa zuwa gare ka lashin allah ina maka jajina technician da yake sa maka sauti sakon gaisuwa ta musamman zuwa gare shi 'yan jarida ga baki ɗaya na faɗin duniya ina musu barka da wannan lokaci ina musu jinjina dukkanin jahohi kama tun daga damagaran maradi tawa talabiri agadas zandar da dai sauransu yamai kai duk wata jaha da ke kasar Nijar da kuma gunduma gunduma ƙauyuka ƙauyuka ina musu fatan alheri sako daga limamin mata na tsiranas jinjina ta musamman zuwa ga dukkanin famili na baba na malam sila malam falal da ke jihar damagaram ungwal garin malam fata alheri zuwa ga dukkanin 'yan ungwal garin malam gobrawa ga sakon gaisuwa zuwa gare ku gobrawa masu gidan daurawa masu gidan zabarmawa masu gidan kai duk gobiri waɗanda yake mulka ina gaishe su yaran mu gaba ɗaya sakon gaisuwa zuwa gare su daga ni limamin mata na siranas ina gaishe da dukkanin al'umma daga nan nyamai fata alheri zuwa ga masu rare assalamu alaikum a tashi lahiya Assalamu alaikum gidan jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Ibrahim mai wanke hula a garin Maigodi a Kimba jihar Niger. Yan ba amurya matasan Afirka dubun gaisuwar mu gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran musamman babban jagora Hassan Barka da kai da abokan aiki mazan ku da matan ku. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga Ibrahim Shushada Malam Kabiru makarantar Malam Abba Baba Tsoho Abubakar mai albarka Mama Ramatu ainihin ina mika sakon gaisuwa ta ga Mummun Sani Daura Cinwaza ɗan ƙungiyar murya matasan Afirka ina musu fata fata alkhairi shugaba Iliya mai shayi garkin daura dan ƙasa mai fata wuri Hassan albasari, Abu Amfan dan ƙasa mai fata wuri injiniya mai gerar kwai makeri kwanta gora ina mika sakon gaisuwa ta ga iyalai na Harira da kadida da fata suna cikin koshin lafiya kungiyar mu ta maya duk wanda Allah ya kunci jinnin murya ina mishi fata alkhairi masu bibiya ko tun da farkon lamba har zuwa karshen lamba ina masa fata alkhairi da fatan za a tashi lafiya gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran gobe mu fata alkhairi gare ku assalamu alaikum warhamtullahi ta'ala barkatuhu Suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare mura musulunci yau karshen mako da kuke ba mu dama muka yi gada yan uwa da mana arziki da da farko ina gada ibrahim shushena wanda ke garin mai godiya jihar kimba jihar neja e ba zan manta da malam kabiru wanda ke jihar maradi akwai gadon kaya dan walfu wanda yake jihar maradi akwai ibrahim yusuf na garin kasagi akwai tsoho mai albarka da ramatu isa wanda take yane akwai sani dauda cinwaza akwai yahya janno azare akwai umar eh, mamadu akwai salisu komando tela unguwar gona dan ciyau akwai zane da ali tifuwa wanda yake da magaran akwai alhaji sale mato wanda yake saudiya akwai yaya wanda yake bandi yaya mayana akwai eh, mamman sani alhaji audu wanda yake nan da magaran akwai babandi mamman bandi akwai alhaji mati wanda yake nan kun taru dagaci akwai dagacinmu na nan larkin daura alhaji isamatu ina masa fata da kai akwai shugaba a birnin gamba akwai alhaji dan gambo mai atamfa wanda yake gumal sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran mai magana samun suke dan mota liman Jihar jamhuriyar hassan barka ina maka fata a rediyo shiri na karshen mako na gaishe gaishe na gaida yan uwa da abokan arziki to da farko dai ina gaida ka da kai da dukkan abokan aikin ka ina maka fata da dukkan ma'aikatan radio tehran da masu sauran tehran baki daya da masu da masu saurari ina gaida sani dan jaja eh, alheri alakai mashi daga nan a birnin maradi sai mu ji mai adai tare kenan da magaran salisu dan nijar alheri allah kai mashi umaru musa alheri allah kai maka sai murtala mai gini alheri allah kai maka adamu harka ta sawa alheri allah kai maka abdullahi yaro talimin girma mutuncin mai da kidan malam alheri allah kai maka eh, dimin gaisuwa da wata zuwa gare ka Eh, zakariya salo gidan rimshi na maka fata alheri da na kwari mai gyaran mota na fata da zo gare shi rabilu sita sarki aiki na kasa aliban kula ina maka fata alheri kabiru kwatama la'aba ina maka fata alheri ibrahim shuwa na garin kashegi ibrahim mai yanki wula garin mai godiya illa mai kanti da shayi da kenan garki ake ta da gadan kaya dan wani da sauran yan uwa da abu arziki na masu kira da saurari na cikin jiha takwas da na cikin duniya kamaru ghana maka saudi duka ina gaida dukkan masu kira da saurare a wannan dandali mai barka na gaishe gaishe na karshen mako a madadin kasan barka ina gaida dukkan yan wada baka arziki da wata aisalla a yau karshen mako laya da sauran suke da mutane mace birnin jihar Nijar amma a halin yanzu abubuwan birnin ya mai a nan Nijar alayyar ala kai muku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa Radio hiran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dambare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar dubu da kari kakaki na masu kira da shurare na rashin Hassan Yamai. Muna cikin ƙarshen mako Hassan Barka akwai Alkasun Baba Liman Bahar akwai Alkasun. Ta Agadas akwai magatakara na Agadas da dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe amma da dai mutane Agadas da mata da maza duka biro na Agadas a gaida su. Sai mu kuma wajen da dubin gaisuwa da fata alheri zuwa zuman taksi moto abokina na kaina akwai Kabiru Sule bangaren Zandar a madadin shi akwai Otoro Zare General da muka da fata alheri zuwa gare shi a madadin shi akwai iso madattai ya kuma mai aski ba da raka akwai rabe mai aski da muka da fata alheri zuwa gare su a madadin tsoho mai ran karhe wanda baya mutuwa sai lamba iliya mai shayi da kanti ga kin daura. mutanen durum mutanen kolara mutanen kai ko ina da ko ina ana gina su rashin da zan kira akwai rashin da maradi a madadin shugaba kabiru eh, <laughs> malam malami bawa da allah malam ɗan makaranta a kan da amadar shi maradi abokina na kai na sarkin aiki na ƙasa akwai malam ibrahim jimar da fata alheri zuwa gare su to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio Iran Radio na albarka ina fatan kuna lafiya duk inda kuke. Daga farko dai ni ne mai sauraron ku yau da kullum Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai ina fatan kowa shi na lafiya. Asan barka ina fa ina maka fata alheri ina gaida ka da kai da iyalan eh, Alkasum Baba Ahar Agadas kai ma ina gaida ka Lawaji Alawa Abba da Agadas ina gaida ka Kabiru sulu Usman Zandar kai ma ina gaida ka. Eh Muhammadu Dan Bare Bari shaggaba na kira da masu saurare da shin mai ina fatan kana lafiya. Tsoho mai albarka dan zamu kwara kai ma ina fatan kana lahiya lau eh, lawali andu ina fatan kana lahiya lau kai duk wanda a cikin wannan tiya mai albarka ina fatan kana lahiya lau alhaji adam mai sai da fini bakin mai riga raji kai ma ina gaida ka ina maka fata alheri ina fatan kana lahiya lau ni ne mai sauraron ku da kullum alhaji amman tarihi daga nan gaya mai ina fatan kowa shi na lahiya lau Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Radio Tehran da ke jamhuriyar musulunci da ke Iran farko suna na malam kabiru da ke na marai dan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira sauran radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillah yau a kuna ba mu dama muna karshen mako da izinin allah subhanahu wa ta'ala don magai da yan uwa da aminan arziki da farko zan fara da gida sarkin aiki samun haske ali abdu Diban kula sai garin kasagi kwankwarandam sai adam haraka da ke tasawa sai murtala magini zandar bamanta da kabiru sile dusman taksiman iliya mai kanti da shago garken daura bani manca sanusu madatai isu maɗatai in na koma babban birnin agadas kenan bani manca da misali president ga baki daya a madadin ka misali president ina gaida mataimakinka da gwani da ke kano bani mancewa da mutanen yamai dan bare bari malama ramatu da sauran mamburorinsu ga baki daya da tsoho mai albarka ina gaida kowa da kowa mai gana malam kabiru Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan radon uriya Musulunci Iran barka ku da barka ku da warhaka. Farko suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin kasa gidan uriya Nijar jihar Maradi ina muku fatan alkhairi. Mamba na masu kira da saurare na radoyin Afirka baki daya. Mun zo hilin karshen mako wanda kuke bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya. Da farko ina gaida ka kai kanka shugaban tahiya Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin ka na gidan rado iran mai taron albarka akwai muhammadu dan bari bari wanda yake babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake babban birnin yamai akwai rahamatu isaka wadda take babban birnin yamai akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke akwai umar wanda yake nan garin yamai shi ma ina gaida sa ina masa fatan alkhairi idan na dawo a gadas akwai shugaba na masu kira da saurari alkasun wanda yake nan birnin agadas akwai alkasan mu'azu wanda yake nan birnin agadas akwai sidi attahir wanda yake nan garin agadas idan ya zo babban birnin mm, zandar akwai isu akwai sanusi madattai akwai isu madattai akwai tasu ungo tudu wanda yake nan garin da magaram akwai usama mai dala bushiri wanda yake nan garin da magaram akwai mamman lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magaram akwai mamman sani dauda wasu wanda yake nan garin da magaram akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magaram akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin damagaram Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Shaf'adu Mamba a ƙungiyar masu kira da saurare rashar da magara. Da farko ina gaida kai kan Kamala Hassan da kake ba mu dama mana gaishe gaishe. Akwai Farajidan Inu Mamman Salisu, akwai Mamman Sani Cimanza, akwai Sulaiman Alhaji Buhari, akwai Maji Soja, akwai Malam Bashir mai ruwan sanyi, Layin Bifa, tasha babbar tasha da magana. Akwai Ishi manaza akwai iliya mai kanti cikin daura akwai muhammad dan bare bari yame akwai isu madattai su madattai da dukkan sauran al'umma da suke cikin ƙungiyar masu kira da saurare reshen afirka gaba daya mai magana shaf alulu mamba kungiyar masu kira da saurare reshen da magana assalamu alaikum warahmatullahi barakatu gidan radiyon iran domin gaisuwa da fata da yari zuwa gare ku kuna tare da mamba umar musa mamba masu kula da saurari yankin yamai eh, daga farko dai ina gaida hassan barka baban mu tsoho mai albarka ramatu domin gaisuwa da fata da yari gare ku da na dan hilani dan bere bere kana lafiya fatan kana lafiya da ya gida duka lafiya ya abokan nama abdulwahidi daga birnin yamai ahmadu bagube birnin yamai alhaji iliyasu yakuba abbas albana daga birnin yamai dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku to gidan radon jamhuriyar musulunci dake kasar iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan wulhu daga nan jamhuriya ta nijar jihar maradi komini ta barnaka birnin kwankwaron take mai yada labarai na kungiyar masu kila da masu saurari rihan jihar maradi gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar da hassan barka muna karshen mako hassan barka amar ka na gaida iyalin gidanka baki dai gaisa ta musamman zuwa ga alkasin baba liman da ke can birnin agadas akwai ashe tukun sanyar agadas akwai abokina muhammad dan bari bari ya mai akwai tsoba ka mai albarka ya mai nijar akwai alhaji amman tarihi mai nijar akwai rahmat isa ka ya mai nijar akwai gaisa ta musamman zuwa ga eh, malam kabiru da ke nan wajen makarantar malam abu birnin maradi akwai malam aliman kula birnin maradi akwai bilima da adam sarki aiki na kasa birnin maradi akwai samun da suke dan mata limanci akwai mai gida na alhaji kolo shi na anguwar zare marada akwai matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya lilau akwai amarya ta gaisuwa ta musamman zuwa gari ta akwai alhaji musa na abili mai nera nan kofa sha bakwai maradi akwai bara fishan dan garin gaske akwai abdullahi ta yaro mai gidan mutuncin mai ya dan malam jihar maradi akwai murtala mai gindiki dangumi cikin kumudin mai yara akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga fatima mai sabulin salo ta birnin ilis matan malam bakur kenan birnin ilis amarin ta nagari mijin ta malam baku akwai yahuza mai karin da ke can garin an cikin kasar mai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gari idi kitamo yawo dan kili na kitamo sha'ibu ta ta da ba a ka duka birnin kitamo akwai kabiru su da usman da ke da magara akwai isa mai gyaran waya bakin kasuwa taransa da magara akwai hajiya rahina ya jihar nasara da ke can birnin makka akwai iliya mai kanti da shayi garkin daula najeriya akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja duka yan wannan gwagwarmaya kuna da gaisa garin kada wani kenan birnin kwankwarin muna tare da ku. to masu sauraron mu da kuma wannan neman maka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai wani lokaci idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalamu a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.